يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم لنفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna 24 yau muna ga watan ramadan hijira 1437 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 29 kenan ko ga watan shida shekara ta 2016 makaranta ta alkur'ani a cikin wannan wata na ramadana kuma a wannan masallaci na sahaba mai albarka muna cikin suratul baqara in ba kuma ta ba jiya mun tsaya akan aya ta 218 a yau za mu ɗora kan aya ta 219 a cikin wannan sura mai albarka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم نعم الله ملوك يسألونك عن الخمر والميسر suna tambayar ka game da hukuncin giya da tata قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما الله يتي كتي مسو فيهما اسم كبير أتكن ينسو أقوي واتو زنبي من جرمة إن شنجيا كوكما ينشاتا ومنافع للناس كما أقوي وندان أمفاني جمتاني واندسكن إيسامو ita shan giya wayan da mai shan ta ya sha ya ta wannan tambelan ne ɗan jin daɗin hankalinsa ya gushe ya abin da ya ga dama sannan ita kuma caca ka sami kuɗi a banza ba tare da kai wahala ba shi na lace mana fi ulin nas wa ma akbaru min naf'ihima amma zunubin su ya fi girma daga amfanin nasu giya mai shanta in ya sha ita ce umul khaba'is bayan shan ta za shi iya aikata dukkan ayyuka na sako ya ce kuma caca bayan ka ci kuɗin daga baya rikici zai iya kaurewa wanda aka cin ya ji zafi daga nan a ta rikici saboda haka ismuhu ismuhuma akbaru min na ihima. zunubin yin su girman zunubin ya fi amfanin da akan iya samu a cikinsu wa yas'alunaka madha yunfiqun har wa yau suna tambayar ka me za su ciyar qul af ka ce masu ka ba su amsa su ciyar da abin da ya saura na bukatunsu shine ƙulil afu su ciyar da abin da ya zama afuwa shine bayan biyan bukatu na wajibi to abin da ya saura a ciki ake ciyarwa cewa ta nafila kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun haka nan dai Allah yake muku bayanin ayoyi da hujjoji na shari'o'i da hukunce-hukunce la'allakum tafakkarun tabbas za ku yi tuntuntuni wato ku kalli irin ni'imar da Allah ya yi muku wajen saukar muku da hukunce-hukunce fi duniya wal akhira za ku yi tuntuntuni dangane da al'amarin duniya da kuma lahira duniya tunani a kanta mai karewa ce jin daɗinta wato ɗan taƙi ne sannan ku cincincini ga lahira can ne gidan da ake ba da lada kuma can ne ake shiga aljanna don a lahira aljanna take to ainihin la'allakum na fi dunya wal tsalo wa yas'alunaka ya yatama har wa yau suna tambayar ka game da marayu wato hukuncin hada dukiyar maraya da kuma mai kula da shi ko hada abincin mai kula da shi da kuma abincin maraya suna tambaye kaya hukuncin yake kul islahun lahum khair Allah ya ce a kyautata masu su marayu kullum a dukiyar tasu ko abincinsu wannan shine mafi alkhairi ma'ana a hada a kula ya zama da sunan gyarawa ko birin kasa dukiyar wannan shine alkhairi a gare su wa in tukhaliduhum wa ikhwa wato fa ikhwanukum idan kuka cuɗanya dukiyarku da tasu ko abincin ku na ci na yau da kullun da nasu fa ikhwanukum ai yan uwanku ne a cikin addini wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih kuma lalle Allah ya san mai hada dukiyan maraya da nufin ya gyara ko kuma da nufin ya bata Allah ya san masu ɓannatawa kuma ya san masu gyara dukiyar maraya dan ya san zuciyar kowa kuma ya san abin da kowa ya aikata walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya so sai ya kuntata muku ya wajabta muku raba dukiyarku da ta maraya da kuma raba abincinsa da naku amma Allah maɗaukaki wato mai sauƙi ne mai afuwa ne mai rangwame ne inna Allah azizun hakim kuma lallai Allah ga gagarba ne mabuwayi ne ko mai hikima ne wato ainihin mai buwaya ne cikin zartar da hukuncinsa ya yi yadda ya ga wato ya dace da ainihin ikonsa sannan kuma mai hikima ne in zai zartar da hukunci ba tare da an kuntata ma wanda aka ɗora masu wata doka ko hukunci ba wannan aya mu sake komawa kanta malam dai a tafsirin sa muqaddimar aya yake cewa al-islamul haqiqi mughayyirul adati alqabiha wato musulunci na haƙiƙa shine wanda yake canza al'adu munanan al'adu wa yubaddiluha bi hamida ya canza su da kyawawan ɗabi'u wannan shine yadda tsarin musulunci yake tun da ya zo annabi ya da addinin musulunci to za ka ga tsarinsa shine munanan ɗabi'u da halayya da al'adu a canza su da kyawawa eh au au ha shay'an fa shay'an ko kuma a hankali wannan al'adar mara kyau ai ta bi ana sassake ta ana rage ta har a kau da ita ga baki ɗayanta wala ha mufaja'atan tanfirun nasu fi awwali wahla ba za a zo kwatsam lokaci guda a ce an hana abu ba an kau da shi yadda hanawan lokaci guda kila mutane za su kasa ɗaukan hanin ko su kasa aiwatar da abin idan lokaci guda kwatsam za a zo a ce ku bar kaza sai shari'a musulunci ta zo da canji mai kyau ko kuma ta sa ta shigo da hana abin a hankali a hankali yadda zukatan bayi za su iya ɗauka falhamru wal maisir min al'adatil qadimatil zanima giya da caca suna cikin tsofaffin al'adu da ɗaɗɗutun lokacin jahiliya wanda aka saba da yin su walahuma alaqatun qawiyatun bil mali wal munawalat al ijtima'iyya kuma caca da giya suna da alaka da dukiya kuma suna da alaka da zamantakewa ta dan adam tunda caca kai kadai ba za ka caca ba sai ka haɗu da wani haka giya in ka sha kai kadai ba wani da zai da za ka yi rashin hankalin in ka sha Nan ba kila da wahala kai kadai ka sha giya ka dafa kai kadai ka sha ba to za ka nuna ma jin daɗin shan sannan kuma dole sai an saka kuɗi ba a caca sai da kuɗi haka nan ita ma giyan sai da abin da za a saya a dafa ko a saya a sha suna da alaƙa da dukiya kuma suna da alaƙa da zamantakewa wa izalatuha fi yawmin ghairu mumkina lokaci kwaɗam ce za a kau da wannan wato al'ada ta shan giya da kuma caca ba abu ne mai yiwuwa ba a ce lokaci guda a kawo da su to shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da haramcin giya wato step by step ya zama mataki na farko ita ce wannan aya kamar yadda ainihin hadisi ya zo hadisin umar Allah ya ƙara masa yarda ya ce lamma nazala taharimul khamr yayin da haramcin shan giya ya sauka ƙala wato haramci na farko ba na gaba ɗaya ba kenan sai umar ya ce allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya allah ka mana bayani a dangane da al'amarin giya warkaccen bayani fa nazalat hadhihi al-aya allati fil baqara sai Allah ya saukar da wannan aya da muka karanta yanzu wacce take cikin suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayan ka ya rasulallah game da hukuncin giya da caca domin a cikinsa akwai rigingimu da yawa da ke faruwa giya in an sha wanda ya sha zuwa ta tambele ya je ya aikata manya-manyan zunubai da manya-manyan ayyuka na sabo sannan caca kuma kullum ana nan ana faɗa tsakanin masu yinta suna tambayan ka menene hukunci sai Allah ya ce kulka ce fihi ismun kabirun wa manafi'u linnas a cikin aikata su akwai zunubi babba kuna ganewa amma da wani dan amfani da mutane ke samu wa iya umaru sai aka kira umar sa wato fa qur'an alaihi aka karanta mai wannan aya fa qala sai ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah kai mana bayani warkakke har wa yau dangane da al'amarin giya wannan hukuncin mun yadda amma har yau da sauran kura fa nazalatil ayati lati nisa sai Allah ya saukar da ayat da take cikin suratul nisa'i ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku waɗanda suka yi imani kar ku kusanci sallah kuna masu maye har sai kun san abin da kuke faɗi kuna fahimta da kyau to kaga wannan aya ta daɗa waccan ta farko an ɗan fara nuna shan nan nata da matsala daga nan aka ce wasu sahabban tun daga aya farko suka yi nisanci giya tunda Allah ya ce zunubin ta yafi alherin ta amfanin ta yafi alherin yawa tun daga nan wasu ka bari amma tun da ba ci haramun ba ce wasu ka ci gaba da sha to ana nan kwatsam sai wannan aya kuma ta sauka cewa kada wato ainihin ku sha giya ya ku muminai ku kusanci sallah kuna masu maye ma'ana kar ku kusanci sallah kuna masu maye har sai kun san abin da kuke fari kaga kenan daga nan an daɗa rage shan ta ga masu shan kenan domin tsakanin azahar da la'asar ba zai yi a sha giya ba dan ba za a iya warware a yi la'asar lami lafiya ba haka nan tsakanin magariba da isha ba zai yi a sha a mutsike a iya yin isha lami lafiya ba kinan ya zama sai dai ko bayan isha an sallar isha mai shan ya sha ya gama tambelansa kafin asuba ya warware ko kuma ya sha bayan asuba ya gama tambelansa kafin ka ga an cire wasu lokacai daga nan tun daga nan wasu habban nan ma suka watsa da ita suka daina sha kuna ganewa da kyau daga nan da wannan aya ta sauka fa kana munadi rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza salata nada daga nan mai shelan manzo idan aka tada sallah sai ya shela ya Allah Allah ya na salata sukurana duk wani mai maye kada ya bai kusanci sallah in dai ka san kana maye to kar ka zo wa du'iya umar aka sake kiran umar fa quri'at alaihi aka karanta masa wannan aya ta biyu da ta sauka fa qala sai ce allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya allah kai mana bayani warkakke dangane da al'amarin giya har yau muna buƙatar ƙarin bayani kun san umar allah ya bashi shi muwafaƙa ya zo da fahimta da ra'ayi a saukar da nasi a tabbatar wannan kada ya isa ka san me matsayin Umar dan haɗa. ya Allah ka ƙara mana bayani warkakke dangane da giya fa nazalat al-ayatu allati fil ma'ida ana nan kwatsan sai Allah ya saukar da ayan nan da take cikin suratul ma'ida wacce Allah madaukaki ya ce ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalin ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون daga nan sai umar yace intahaina rabbana hukunci na ƙarshe ya zo yadda umar yake so a haramta ta kawai da abuta sai Allah ya ce ya ku waɗanda suka imani innamal khamru wal maisiru lallai ita giya da caca wal ansamu da harka ta wato gumaka wal azlam da kibau da kuke yi zuwa neman sa'a da kuke yi duk waɗannan abubuwa ɗin rijisun ƙazanta ne najasa ne min amalin shaitan daga ayyuka na shaitan suke faruwa buhu ku nisance su gaba ɗayansu la'allakum tuflihun tabbas za ku sami rabauta inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir kaga da masu aka tambaya ko sai Allah ya ce ai shaytan ne yake so ya aukar da gaba da kiyayya ku da gaba dangane da al'amarin giya da kuke sha da kuma tace da kuke yi wa yasuddukum an zikrillah kuma ya toshe ku ga gabanin ambatan Allah domin ba zai yi ka sha giya kuma ka iya wani abin arziki ba kuna ganewa har ka je kai sallah lami lafiya ka zauna kai askar kai nafila ka san me kake yi to shedan ne ke so ya tushe ku haka nan mai caca in ya zauna yana iya tashi ne ya san wata azahar ta yi a rufe a je a yi la'asar ta yi a je a yi ya zauna yana ta kokari sai ya ci garin ya ci a cinye shi ya ce sai ya farke kafin ya farke a sake cinye shi yau ya zai tashi maka wata sallah mai caca ko shaitan ne ke so ya toshe ku daga ambaton Allah wa anis salati da kuma gabarin yin sallah sai Allah ya ce fa hal antum muntahun to shin za ku bari za ku bari kamar tambaya ake ba wai eh ko ku bari ko ka ku bari ai an haramta to za ku bari da mumine ake magana sai Umar ya ce intahaina intahaina mun bari mun bari daga nan a wannan lokaci aka ce giya ta rika kwarara a garin madina wanda suka dora suka dafa bata gama dafuwa ba aka ja ka tuntsirar da tukunyar wanda suka zuba suke sha suka tuntsirar da taurinsu wanda suka ɗaga baki za su kai suka aje ba su kai bakin ba tun daga nan suka tuba da shan giya har yau ra'ayan uwa ashe kun ga abinda da mana bayani yadda musulunci malamai na usulun da'awa suke amfani da ayan nan wato a tadarus da'awa abubuwan da suke kuka sami mutane sun gina a kai sun daɗe to ba lokaci guda za ku ya kau da su ba da al'adunsu da gargajiyarsu sai a bi a hankali in sun karɓi wannan to gobe a wannan jibi wannan da haka sai ka ga gaba ɗaya an kakkaɓe wannan al'adun da gargajiyar daga wanda suka saba da ita amma rana ɗaya yau za ka je yau za su karɓi wa'azi yau za su bi wa'azin yau za su aikata shi ko zai yiwu mutane yau sun musulunta bayan sun musulunta ka ce yau kuma sun bar shan giya yau yau su bar shan giya ka ga ba wa'azin shan giya za ka musu yanzu dai sun musulunta fa lillahi alhamd to sai a fara koya musu addini imani da su to ana nan a hankali kuma sai a zo magana shan giya haramun ci ko yanzu yau mutum zai musulunta ka ce yau kuma sai ya zo maka kyamun laili ina laifin ma sai maka da farilla din to irin wannan a hankali ake bi kuma da za ka ga wani abu na ba daidai ba a gare shi sai ka bi shi a hankali yanzu magana imani ne ya da su kai ma imanin ne ya sa kila ka bar abin da shi yake yi din da ba imanin kai ma za ka je kai to shi yasa ake son komai abubuwa ta da shi a hankali wajen tabbatar da abubuwan da suke wato ainihin na addini musamman wanda suke an riga an saba da su kun gane da kyau wannan gaba kenan ta giya da caca mun ji yadda ƙarshe gaba ɗayan su haramu ne shi yasa a yau ba wani musulmi da zai zo ya maka tambaya kan menene hukuncin caca ko hukuncin shan giya don musulmin duniya ya san menene su haramun ne sai dai yana yi a bisa son zuciyarsa caca nan sadda aka zo ana magana shari'a shari'a don kusan aka rika hana wurin da ake caca ake kama masu yi amma yanzu kusan ta dawo garin nan in ka tafi nan za ka wuce fom santa za ka ga mutane abin kunya har da mutane da zaka gansu in ka gansu haka sai ka ce masu mutunci ne amma sun zauna a wurin ne yake a wurin caca ake daidai ne ka je ka wata caca bayan an ce aikin shedan ne me yasa zaka je ka aikin shedan me laifin da ke cikinta a cikinta akwai son ka sami kuɗi a banza ba tare da kaji kai wahala ba ka aje dubu ɗaya ku biyar ko aje dubu ɗaya kana so ka ci nawa kenan yanzu yanzu dubu hudu taka dubu daya ta jama dubu hudu ba tare da ka je ka sha wahala ba wannan san banzan Allah baya Allah baya san shi dan me yasa garin ka ciyo dubu hudu sai a cinye dubun taka har a ci ka dubu hudu ko sama da haka kuma duk sanda aka cinye ka ba za ka ji daɗi daga nan gaba da kiyayya kai ko sanda ka ci na banza daɗi kake ji to Allah baya so dukiya a rika tafi da ita ta wannan to haka ita kuma giya wanda ya sha giya yanzu gashi nan hanyoyin shan giya suna nan da jin in ka je yanzu gidan yan hizba ka ga giya da aka kama wata abin in ka ganta kai ba ma za ka ce giya bace domin ba baka santa ba ba kwalba ce da ka sani irin kwalbar giya da ka sani ba Ɗan gwangwani ne dan kwankwala ce za ka gan shi dan fici waiwai giya ce tun irin wannan fi sabilillahi yan uwa kuma garin nan kullum ake dano giyan nan garin Kano inda yake din Najeriya ka iya cewa ba wurin da ake practice din musulunci kamar Kano din Najeriya nan ne musulmi suke ɗari bisa ɗari wanda ya zo ba ne cin arziki ya zo amma ko ba yadda ake danno giya ake sai da ita kamar garin Kano da abubuwan da suke da alaka da ita kayan nan na sa maye su wuyi wuyi su wane ne ne duk a garin da ake sai da su domin giya abinda ake tarifin ta a nan yadda ibn kasir yake cewa kamar yadda ainihin suka ce abin da ake ce ma giya innahu kullama khamara al-aqla ko haka Umar dan Khattab ce duk abin da ya gurbata hankali ya hargitsa shi baka san me kake bai kake ce ma giya eh al-khamru kullama khamara aqla duk abin da ya hargitsa hankali wai wai shakawa kai ta hanci ta baki ka tsotsa a'a ya kai eh, lasa kai sha kai ko me inda ya hargitsa hankali to sunan shi giya kullu muskirun khamrun ko kuma kullu khamrun haramun ko kuma kullu muskirin haram duk abin da zai zama ya hargitsa tunani sunan shi giya kawai to yanzu suna nan da yawa abubuwa su wiwi din nan yau an kai a'a ba ma shan ake ba ba tsotsan ake ba ba lasa ba ba shaka ba allura ce mutum zai zo ya bada jijiyar shi kai ka ce bai da lafiya a gaban likita jijiyar shi za shi ya baya a tsira mashi wai wannan abin da zai yi maye din saboda idan tsotsaye kowaye zai daɗe bai bugar da shi ba a a ta jini yadda nan za ta kaure jinin yanzu ya buge ya san bai san abin da yake ba wannan musibar tana nan a cikin matasa yanzu gashi nan aya ƙararramin ji wannan giya ina al-khamr wal maisur wal ansab wal azlam rijisun min amali ne bu ya jama'a ko ba a ce maka ka nisanci giya ba a hankance abin da zai bata maka kwakwalwa dan me yasa zaka amfani da shi ta ci ko ba a ce kai ba a hankalce bai kamata ka shace ba saboda ga ka zauna ka ɓaci lokacinka kuma ka ci kuɗi ba bisa haƙƙi ba ko kuma kai a cinye naka haka ita kuma giya duk abin da zai bata maka ƙwaƙwalwa su kafiran da suke ta yaɗa giyan su ɗin shan giya suke in za su sha suke shanta duk wannan tunanin da za a yi kere-kere da shan giya za a yi shi hmm? ba isra'ila muke magana ba yahudawa su ne iyayen ɓata al'umma yau a duniya ya za a tura ma mutane abin da zai ɓata musu kwakwalwa amma su za ka ga su suna yin wannan abin daidai da kulam na kwallo ba ku taba ji cewa kulam na kwallo na isra'ila sun ci kwallo a duniya ba dan isra'ila ya ciwo kwallo ta duniya kun taba ji su dai sa iya tsara kulam su ne masu safan sanin din shi sanda zai abin nan kan ya kafi kuma a fara samun kuɗi duk za su yi wannan saboda su ɓace ya'yan musulmi da duniya su ɓace musulmi sai dai ka jance kasashen larabawa a ƙasashen afirka ina an ci kwallo har a yi ta ihu ana hayaniyar banza su suna jin daɗi saboda wani ɗan ƙwallo ne ka lissafa man ɗan ƙwallo ɗari a cikin ɗari ka sami goma wanda yana ƙwallo kuma ya tsara a gini shi akwai a cikin ɗari yana sallah kan lokacin guda biyar ɗin cikin jama'a kuma yana wasan ƙwallo da shi to dan linsa haka ƙwallo kaɗai ka ɗauke ta a karan kanta ba za ka iya ce mata haramun ba amma abin da take sabbabawa na hana ayyukan alkhairi sai ta iya zama haramu to ina ga kuma sauran kulab kulab yau da suke yi to ka gangaro kan abubuwan maye yanzu yadda aka yatso su aka ciko su iri iri ai wannan an canza aka gane sai a sake mai salo da kala sai a yi shi a sake danno shi cikin musulmi yau abinda ake ci kenan to mu ji tsoron Allah a daidai wannan gabar da muka karanta tunda amfanin karatu aiki da shi kun gane da kyau sai wata tambayar wannan kamar yadda muka ce suran nan rabinta duk magana ne na hukunce-hukunce kuma ya dace lokacin tunda daula ta musulunci ta zauna to dole fa tambayoyi kuma za su ta zuwa me hukuncin kaza me hukuncin kaza shi yasa za mu ji a ayan nan kadai an ce wa yasalunaka wajen guda uku banda na baya da muka ji banda wasu anan gaba wannan yana nuna maka kenan ashe sahabbai ba haka kawai suke zaune lokacin so suke su san me hukuncin ubangiji dangane da rayuwarsu ta zamantakewa ta alaka da junansu tsakaninsu da ubangiji su tsakani da bayi sai suka sake Allah ya sake cewa wa yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambaye game da abin da za su ciyar a bayan ba ku manta ba mun karanta aya ko a can baya mai kama da irin wannan ayar ko ba ko kun manta da ita wato aya da muka karanta ya tsaluna kama za yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin walil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn sabil kun ga waccan ayar kusan siga tambayar amsar ta iri ɗaya ce ai tambayar kai yas'alunaka madha yunfiquna nan ma yas'alunaka madha yunfiquna amma amsar ma'anar tambayar kanta duk da sigar iri ɗaya ne lafazin amma ma'anar ta bambanta ayar farko suna tambayar ka ne wa za su ciyar kuna ganewa shine sai aka ce to mahaifa na farko sannan makusanta sannan sannan kaga suwa za a ciyar to nan kuma ya tsalunaka ma za kuna suna tambayar ka me za su ciyar ka san da bambanci wa za a ciyar me za a ciyar kuna ganewa da kyau to sai Allah ya ce anan amsa kulil ab ka gaya masu abin da ya saura tunda an kwadaitar ka ciyar da dukiyarka ka taimaka kai waye to yaya wace za ka ciyar hmm? za ka ciyar da abin da ta saura bayan ka cire waɗancan da aka faɗi kila akwai haƙƙin mata haƙƙin mahaifa haƙƙin 'ya'ya haƙƙin makwabta duk waɗannan na wajibi na larura kai karan kanka da wanda suke da alaƙa da kai kamar yadda ya inganta cikin hadisi ka kaga sai aka ce qul afu al shine al kenan wato abin da ya saura bayan bukatunka shine zaka ciyar kamar yadda ya inganta a cikin hadisi Hadisi abi horara Allah ya kara masa yadda wani mutum ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam yake ya rasulullah indi dinarun ina da dinari ala yace anfiqhu ala anil wato anfiqhu ko ala nafsi ka ciyar da shi a karan kanka bukakai ne kanka bukata ta farko kanka kuna fahimta ana so a nuna mana wato irin mataki mataki kenan na cewa wane ne haƙƙin farko sannan wa ke bin shi wa ke bin shi sai ya sake cewa indi akhar ina da wani dinarin ya rasulullah kala sai ya ce ala ahlika to ka ciyar da shi ga ahlinka matanka da 'ya'yanka duk sun shiga cikin ahli kuna ganewa kala indi akhar ya sake cewa rasulullah ina da wani dinarin ala anfiqu ala waladika to ka ciyar da shi ga 'ya'yanka kaga mata wajibi ne yau ina masu barin matan su ba ciyarwa ya bacce ce zai kawo na rana ita ta je ta fafutukan na dare ko zai kawo na dare ta je ta fafutukan na rana haka za ki ta fama sana'a faɗi can tashi can saboda ya ce shi ba ruwan shi da abincin rana shi ya fita kasuwa ita ta nemi na rana sai shi zai ci na rana shi abin nan in ya so zai ba ta nan dare wannan ba daidai ba ne annabi ya ce sannan ‘ya'yanka ƙala indi akhar ya ce ina da wani ya rasulallah ƙala fa'anta absau to yanzu kuma ya rage naka yadda ka gani waye kamata ka ciyar anan. ibn kasir ya kawo wannan hadisi dan ya fassara mana wannan aya wato ya tsalunaka ma za yunfiquna qul al as? kuna ganewa kamar annabi na fassara ayar kana da abin da zaka ciyar to akwai ficirwa ta wajibi sai ka fara sauke ta kar ka zama inuwa gijinya na nesha kashaki ga na gida baka ciyar ba wajibi baka sauke ba ka tafi waje kana ta kwaninta sai ka gama da gida to kuma sai a zuciyarwa ta taɓawu'i ta nafila yan uwa makwabta wanda suke na nesa duk sai a yi ta ciyarwa tun da ita ciyarwa ladanta wani abu ne wanda baya yawa kullum ake so kai ta ciyarwa kamar da muka karanto hadisi ran nan kullum za a saukar da mala'iku biyu ɗaya cewa Allah ka mayamma mai ciyarwa abin da ya ciyar ɗaya na cewa Allah ka tarwatsa dukiya wanda ya rike ya hana yake ciyarwa to kaga kana ciyarwa ka sauke ta wajibi sai kuma ka dawo kan ta nafila wannan yana nuna mana kenan mun sami amsa me za ka ciyar ka sauke wajibi tukun sannan sai kuma ka ciyar da nafila cikin abin da Allah ya baka na dukiya abin da ya ragu kenan kuna ganewa bayan wannan sai Allah ya ce kazalika yubayinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun fi dunya wal akhirah Allah wato haka nan dai Allah yake muku bayanin hujjoji da ayoyi tsammani tabbas za ku yi tuntuntuni dangane da al'amarin duniya da lahira ya za al'amarin ai tunani dangane da duniya hmm? fi duniya ibn kasir ya ce ita ce kai tunani akan duniya ga wanda zai tunani ya san cewa tunanin nan nashi annar duniya dara bala'in sun dara fana'in hmm. duniya nan da kuke gani gidan bala'i ce sannan kuma gidan karewa ce ko ba gidan bala'i ba ne yau za ka wa gari ba ka da lafiya gobe da lafiya yau kana da shi gobe babu yau kana kunciya gobe tsufa yau kaza kullum haka duniya take sannan kuma ga alfana'u da kana son ta za kana son mutuwa ba ka so dole za ta zo wata za mu ku kai tunani la'allakum na fi duniya, sannan suka ce wani ya'lam anna al ta dara jaza'in sun dara baqa'in mutum ya tuntuntuni ya gane lahira ita ce gidan sakamako duk abin da ka faɗi tashin ka na nan to ladan yana can in don Allah kai ba za ka same shi ba sai kayi wafati sai an zo hisabi sannan kuma dara baqa'in ita ce gidan wanzuwa bal tusiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa haka Allah ya ce ita ce gidan wanzuwa kullun ka ta tunanin wannan can za ka tabbata ba shekara dubu ba ba miliyan ba ba a'a an je kenan to tunda ko an je kenan ya kamata kai tuntuntuni ka ga ya kamata ka zauna a wannan wurin sai tambaya ta uku wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair ko suna tambaya ka game da dukiyar maraya shi kuma yaya menene hukunci malamai masu tafsiri suka ce wannan aya dalilin saukarta lokacin da can ayoyi suka sauka kamar haka akwai aya cikin sunan isra'i da Allah ke cewa wala taqrabu al yatimi illa billati hiya ahsan da kuma aya da take cikin suratul nisa'i da Allah ya ce innal ladina ya'kuluna al yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa na sa'ira wannan ayoyi da sahabbai suka ji su hankalin su ya tashi aya cikin suratul isra'i wacce take kama da cikin suratul an'am shine wala taqrabu al yatimi kar ku kusanci dukiyar maraya illa da ke hiya ahsan sai da abin da yake na ihsani da kyautata dukiya to kar ku kusanta Allah ya ce ka san abu kar ka kusance shi kusanta da hada kenan sai dai in da nufin ihsani sai kuma wancan ayar Allah ya ce innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman waɗannan da suke cin dukiyar maraya bisa zalunci innama yakuluna fi budunihim nara kawai a gaya masu fa suna cin wuta ne girgi a cikin tukunansu e wuta ce suke ci ga tanan zunzurutun ta kawai a cikin tukunansu haka aka wasafta cin dukiyar marayi haka Allah ya ce wasa ya launa sa'ira kuma da sannu gobe kyama za su shiga cikin wuta sa'ira wannan aya fa da ta sauka in talaka man kana hu yatimun ko fa azala da'amahu min da'anihi wa sharabahu min sharabi daga nan sabai da suka ji wannan ayoyi hankalin su ya tashi kowa da ya san yana da maraya sai ya tafi ya je ya ware abincinsa da abincin maraya maimakon da kila haɗe sai ya ware abin shansa daban dukiyarsa daban fa za'ala yufadilu lahu shay min ta'amihi wato fa ya habisu lahu hatta ya kulahu au yusi tun daga ne rika fifita dukiyar maraya bai taɓa ta ko dai a bata in abinci ne in ma ya ragu ko dai ya lalace shi dai ba zai ci ba ba zai kusanta ba inda Allah ya ce wuta kuke ci rigirgi a cikin ku kuna ganewa fashtad da zalika alaihim wannan yi masahabai tsanani abin ya ishe su ya za a yi an ban maka marayu a ce tukunyarsu daban taka daban su daban taka daban ba magana ci tare haka nan dukiya in ka ɗauka dabbobi ne garken su daban naka daban in ka ɗauka dukiya ce ta shago ba za a haɗa ba a san kowa jarin shi a'a a wannan abin yi masa habbai tsanani fa zakaru zalika li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai suka je suka gaya ma annabi wannan magana fa anzalallahu sai Allah ya saukar wa yas'alunaka anil yatama suna tambaye ka game da marayu da aka mutu aka ban masu ya za su yi wannan abu al'amari ga aya fa ta sauka hankalin su ya tashi saboda su kullun sahabbai tsoron Allah suke aljannar suke nema kada wani abu ya zo ya shiga tsakanin su da aljannar su sai Allah ya ce kul ka ce ga amsa islahul lahum khair wato su hada dukiyar jannatin gyara ta wannan shine mafi alkhairi kun gane wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum in kuntu shaku dukiyar su da taku ayan ku ne abincin su yau an je kila ka dauka yana da buhu biyar kai mai gida kana da goma wancan na maraya shi ma za a rika ci cikin nashi kila kai ba za ka iya ci da shi ba balle abin mai biyar ɗin shi ka ce to kila da marayun da ku a kwana biyu a dafa ta mai gida kwana ɗaya a ɗebo ta marayu ba ba shi bane ta kuɗa to shi kenan da nufin alkhairi babu komai kun gane da kyau sai Allah ya ba da sauƙi da rangwame ba don komai ba saboda me addinin musulunci addini ne ɗan sauƙi ɗan rangwame 'yan uwa kuna ganewa da kyau wallahu ya alamul mufsida min muslim Allah ya fasan maɓannaci a cikin ku wanda zai cakuɗa dukiyar mara da tashi kuma Allah ya san mai gyarawa ya cakuɗa don ya gyara idan ka ɗauka kuɗi ne zai rika juya su abinda aka samo riba amma ba zai fi sabilillahi ba zai rika rabawa suna da kashi kaza shi da ya juya yana da kaza dan kada zakka ta cinye dukiyar a a shago ne ya za a kula masu da shi fili ne ya za a burin ƙasa filin duk abin da aka bari Allah ya san mai gyara dukiyar maraya a cikin ku kuma Allah ya san mai munana dukiyar maraya a cikin kuna fahimta da kyau kaga Allah ya gama bayani domin Allah ya san zuciyar kowa a cikinku? da mai wanda aka ban mashi kanne wanda aka ban mashi 'ya'yan dan uwa da abin da aka bari zai gyara Allah ya sai zai bata Allah ya sani Allah ya ce walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya so sai ya kuntata muku ya ce dole a raba dukiyar maraya daban taka daban tukunyar shi daban taka daban kuma dole kuma ka kula da shi din ko amma sai aka sauƙaƙa kwa iya haɗawan amma a kula ya zama da ihsani idan dukiya ce kake juyawa me ka a ciki me riba shi ai ta komai na a'a an ban mashi gida ne ya za a kula da gidan kai ya rushe lalace an ban masa fili ne ya za a rika kewa kada a cinye filin duk wannan Allah ya san mai gyarawa a cikin ku da ko mai wancan kuma aya tana nan da Allah ya sauka duk mai cin dukiyar mara ya san wuta yake ci a cikin shi wuta balbal tana nan hukuncinta shi yasa an an ban ma marayu dan uwa to lallai kai maza maza a raba gado kowa ya san haƙƙinsa in an sani din daga baya in ya so in kuna so a iya hada ta zama shiya me rabon wani me ka san wani haya za a sa abin da aka samu za a rika rabawa ya za a har kowa ya girma kama abin da aka ban mashi amma a ce za a bari kai ne babban wa ba komai a ta tafiya daga baya zo a nemi ina dukiyar ka cinye wallahi gobe za ka bayani gaban ubangiji suna cikin manya-manyan zunubai cin dukiyar maraya wanda aka lissafo cikin wasu guda goma cikin an an'am wanda yake a nan kuma gashi da sahabbai suka tambaya annabi ga amsa da aka ba su dan a yi masa rangwame kun gane da kyau saboda haka sai Allah ya ce inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne ga garaba don wato ainihin cikin hukuncinsa sannan kuma hakimin mai hikima ne walau sha Allahu la bayyaka alaikum ko wa ahrajakum da Allah ya so sai ya kuntata muku ya sa ku cikin damuwa walakin nahu wasa alaikum wa khaffafa ankum Allah ya lota muku ya sauƙaƙa muku wa abaha lakum mukhalaqatuhum billati hi asan. sai ya halatta muku cewa kwa iya cakuɗa dukiyarku da ta maraya amma fa bisa kyautatawa wala taqrabu ya yatimi illa billati hi asan. kamar yadda Allah ya faɗi kun gane da kyau wannan ga sai aya ta gaba mai Allah ya ce ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون نعم الله مدعوك يقول ولا تنكه المشركات حتى يؤمن kada ku auri mushrikai mata kenan mata mushrikai kar ku aure su ku musulmai muminai har sai sun yi imani wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum baiwa mumina ita tafi alkhairi daga mushrika wato ya kenan walau a'jabatkum ko da kuwa ta ba ku mamaki ta ba ku sha'awa ku auri baiwa mumina ita tafi alkhairi da ku auri kafira ko da kuwa kafira ta ba ku sha'awa saboda dukiyarta ko kanta, eh kuma ko da ya ce kenan kuma wato ta kasance ita ba ba yahudiya ba ce ko ba ba nasariya ba domin akwai nasi da ke nuna cewa idan ma wacce take kafirar ce idan ba yahudiya ce ko kuma a'a kirista ce a iya aurenta Allah ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'min wala tunkihul mushrikina kada ku auren ma mushrikai maza 'ya'yanku kenan hatta yi yu'minu har sai su kafirai din mushrikai sai sun yi imani kun gane da kyau wala abdun mu'minun khairun min mushrikin wala wajabak wala wajabakum bawa mumini shi yafi alkhairi daga mushriki ko da wannan mushrikin ya ba ku sha'awa ba za a ba shi auren ya ba dan yawan dukiyarsa ko dan kyansa duka shi ma ba za a ɗauya a ba shi ba shi kuwa ko kiristan ne ko mushriki ne ba ma guje ne a'a ba yahude ne ba a ɗauka ya a bashi ku dai kuwa iya auren wato kirista ko ba yahudiya kun gane amma ku ba za ku iya auren ma kirista ko ba yahude ya ku ba balle ko mushriki kun gane da kyau ulaika ukum wa ulaika una ila nari Allah ya ce waɗannan suna kiran ku ne zuwa ga wuta wato abin da ke wajabta a shiga wutan shine shirka da saƙo da abin da ke kai bawa wuta wallahu ya da'u ila jannati wal maghfirati bi izini. shi ko Allah madaukaki yana kira ne zuwa ga aljanna abin da zaka ya zama sababin ka aljanna kuma zuwa yana kira zuwa ga gafararsa bi iznihi da izininsa subhanahu wataala wa yubayyinu ayatihi lin-nasi ya yatadhakkarun Allah madaukaki ne muku bayanin ayoyinsa ga mutane yana bayanin su ga mutane la'allahum yatadhakkarun kamanin su za su tuntuntuni su tsaya su natsu su gane hukunce-hukunce na Allah ba abin da aka bari komai an yi bayanin sa malam yake cewa yadda al'amarin yake tunda rayuwa da zamantakewa ta yau da kullun dole za ta buƙaci wato abubuwa na larura to wa min al'umuri ijtima'iyyati daruriyya lil hajati alfardiyya yana daga cikin abubuwa na larura na zamantakewa na kun mu yadda rayuwa take shine azzawaju wa tanaqud yin auratayya da samun ƙulla alaƙa ta aure ba yadda za a yi ɗa namiji da zauna ba aure ɗa mace ba aure domin da shi ake samun tsatso ake ƙaruwa. kuma da shi kowa ke biya ma kowa sa wacce Allah ya saka tsakanin ɗa namiji da mace to tunda ko haka ne ba fa za a ba aure sa kai ba bayanin hukuncinsa ba dole ne mu sami bayani suwa ya kamata a aura suwaye hukunci a shari'ance aka yadda ka aura suwaye kuma shari'a ba ta yadda ba shine bayanin muka ji shi anan bayan nan da an da za su zo a gaba su kuma ma ya bihima min hukumin haidi bayanin da zai zo nan gaba na hukuncin haida an san haida ko jini kenan na mata wanda suke na al'ada wanda fasi da bayanin jini na haihuwa shi ma duk zamu ji nan gaba wa talaqi da hukuncin saki wa mauti ahadi zaujai da kuma bayanin mutuwa ɗayan ma'aurata guda biyu ya mutu ya bata ya za ta yi a'a ko kuma shi din ne ta mutu ta bashi duk dai zamu ji a shari'ance wato wannan dai an kawo fala budda fi bina'i mujtama'in jadidin min bayani kulli hadhihi umur ba makawa tunda an rushe jahiliya da al'ada da gargajiya to dole ne wajen gina sabuwar al'umma ta gina akan hukunce-hukunce da bayanai da dai abin da yake da alaka da zamantakewa su da kuma alaka ta yau da kullum shi yasa waɗannan hukunce-hukunce duka za mu ji su a mu na nan gaba a wannan sura malam ya ce ala hasabi ma shara'a Allahu ta'ala a bisa kuma yadda Allah ya shar'anta su za mu ji su to daga nan shine Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kada wato ainihin ku ce ku musulmi za ku auri mushrika har sai ta yi imani kuna fahimtar magana to mushrika wacce take masu bautar gumaka kenan maguzawa a'a da wanda suke wato su su ce ma ba ruwansu da kowane irin addini to wannan karku aure su kalmar mushrika malamai suka ce ta hada ai har kiristoci da suke cewa Allah Allah Isa Allah shi ma menene hakan shi ma shirka ne kinan kalmar shirka an sake ta to fa duk tana hada kowa da kowa haka ibn kasir ta hada ba kitabe ba yahudi kenan ba nasari da kuma ba maguji da mai bauta gumaka duk kalmar shirka ta shiga ciki sai dai in an faɗi umumi to kuma sai a dawo yadda nasi ya keɓe wasu cikin umumi ɗin amma kirista ma mushriki ne ba yahude ma mushriki ne kuna ganewa da kyau to amma sai wani nassin ya zo Allah ya ce al-yawma uhilla lakum ko uhilla lakum at-tayyibat wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم Allah ya ce idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhizina akhadan cikin suratul maida aya ta biyar akai istisna'in mushrikai wanda su an yadda kwa iya auren Allah ya ce a yau wato mun halatta maku wato uhilla kuma kuma tsayiba abubuwa ne masu daɗaɗa na halal mun halatta muku ji Allah wa da'amul ladina utul kitaba da abincin waɗannan da muka ba su littafi yahudu da nasara kenan su ma mun halatta muku abincin su in kun ga dama ba ku kyama ku a iya ci kuna ganewa da kyau eh Allah ya ce wa da'amukum hillul lahum su ma abincin ku halal ne a gare su sai Allah ya ce wal muhsanatu minal mu'minat haka nan mun halatta maku katangaggun mata muminai a cikin ku matar da take mai imani ce na tsatsa mai hankali ka gani ka je ka aura cikin matan muminai shi ma mun halatta maku to sai aka yi adafi sai Allah ya ce wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum da katangaggun mata na ahlul kitabi wanda muka ba su littafi gabaninku su ma mun halatta muku su. idza ataytumuhunna ujurahunna idan kun ba su sadakin su na ghayra musafihin suna katangaggu ba masu barna ta zina ba arara wala mutakhidhi akhdan ba ko masu yin zina koya ba mata na kiristoci ko yahudawa in kuna so kenan su ma an halatta muku katangagun su ba masu zinace zinace a cikin su ba su ma an halatta muku kwa iya aure to kuma ga su mushrikai shine malamin suka ce wannan ayar ta yi wancan ayar tasisi ba hukuncin ta ne aka shafe ba a wani hukuncin aka yi mata tasisi cewa mushrikai da Allah ya ce a wannan aya da muka karanta yanzu ai an gane ta da kyau kaga zahirinta wala tankihul mushrikati hatta yu'min kar ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani kina har kirista har bai hudiya ko duk sun shiga cikin wannan amma sai waccan aya ta cikin suratul ma'ida ce taksisi idan kirista ce ya halatta ka aura sai dai malamai suka ce halattawa fa aka yi ba wai musu haji bai tana zan ka ɗauka shin rasa mata ne na musulmai masu bukata aure rasa masu kyau aka yi rasa kamammu aka yi duka za ka ce ai ba su shi yasa bari in je can auro ina jan haya amma nassin ayar ta kanta sai da aka fara faɗin matan mumina ɗin sannan aka faɗi waɗancan ɗin kaga babin halal ne ba babi ne na ana cewa ka je ka aura ba kuma me yasa aka ce ka aura saboda malamai suka ce hikiman ma auren kai mai gida kai ne sama da matarka arrijalu kawamuna halan nisa miji shi ne akwai yiwuwar ka jawo ta zuwa ga musulunci tunda tana ka kai ne sama da ita kai kake ba ta abinci kake ba ta abin sha akwai yiwuwar daga nan ka jawo ta ta zo ta musulunta kuna ganewa da kyau amma me yasa aka ce ku ba za ku aura ba da Allah subhanahu wataala ya ce kada a aura musu ko eh da Allah ya ce ainihin wato ainihin wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kar ku aura mu mushrikai maza ƴaƴanku wanda an ce yau ana samu wasu musulmi suna nan ko in an ga wani kirista mai maiku ya tara duniya sai ka ji an bashi yar musulmi a ɓoye waya waya an bashi ita aura saboda kawai a sami duniya to dan Allah ne za a samu aure shi ka ɗauki yarka ko ka ɗauki yadda take amana yar wanka ko yar kananka ko wane ne naka ka je ka ba kafiri to Allah ya ce kar ku ba su me yasa aka ce ba za a ba saboda shi shine sama da ita miji shine sama shi yasa sai Allah ya rafta kwata kwata ba inda aka yadda a ɗauki ya musulma ko da kuwa baiwa ce haka Allah ya ce ko ko da baiwa ce ba za a ɗauka ba a bashi wa yana ganin baiwa ce kun gani ko kuma haka nan aka ce ku auri mushrikar sai ko gara ku auri baiwa mumina saboda baiwa din akwai na ƙasa tattare da ita ko amma duk da haka gara ka auri baiwa da kaje ka auri mushrika haka Allah ya ce to haka nan kiristoci din karkashin wannan aka ce ya halatta amma yau sai ka duba me illolin da suke faruwa ƙarƙashin auren kirista nawa ne suka auri kirista suka jawo ta musulunta in ba sa'a ba ya aure ta ya hayayyafa da ita musamman irin yan boko muku mana afuwa zai aure ta ita kadai dama ba wata kuma kuma ya suka mata ragama ya mutu ya'ya daga nan za ta rika kwasa su suna zuwa coci maimakon shi ya zabarinta ta zo zuwa musulunci zai ga 'ya'yan da za su haifa ƙarshen ta ta ja sun koma kiristoci so nawa aka samu ko ba samu ba samu da yawa saboda haka wasu malaman suke ganin akwai illa mai yawa cikin auren kirista da bayahudiya duk da dai Allah ya halatta ba wanda isa ya share hukunci din amma haka yake wato ainihin domin Allah ya ce ko da sun ba ku sha'awa to lallai kada sha'awar nan ta sa ku aura malaman tafsiri suke cewa sha'awar ta dukiya ko ta canta ko ko yau mu hada da matsayi kila majalisa suka haɗu ita ma yan majalisa ce ta kudi ga matsayi ya ce zai aure ta an magana ce ai ba musulunci ya halatta auren kirista ba kuma to za ka aura din ka autala kama ba sa he ta jaka ka zama a nan kuma za ka ga daga nan ya fara kula alaka da kiristoci domin za a zo wani sarmanya nasu na bikinsu ta gayyace shi sai ka gan shi ya je coci daurin auren kirista wanta ko kananta kaga ya tsinci kanshi a coci daga nan maimakon ita jawo ta sai ka ga shi da ba sa abu shi kenan addinin na ya tafi wannan dai ne malamai suka yi dogon bayani da shi nan wato ya yi dogon bayani ibn kafir domin mu fahimci illar abin amma dai abin da ake so a duba shi ya sa ma shi ibn kasir kashe duk da ya gama sai ya jawo ya kawo mana hadisan nan guda biyu cewa ba wai ka auri kirista ba ita kanta ma musulmar ai annabi ce tun kahul mar'atu li arba'in ana auren mace dan abubuwa guda hudu limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha ko saboda dukiyarta kawai ka aura wanda suke ce auren jariya ko ko kuma hasabiha saboda ita matsayin ta yar gidan suwa ne ce za a rika ce ma 'ya'yan shi shi ma jikokin wani wani jamaliha ko dan kyanta saboda tana da kyau can kawai fuska ya gani bai bincike ba bawan Allah sai nan gaba ta fara mashi Ya kai yanzu banda ma kaddara ko ta wacce ka auro da eh, a ba laifi bane fa ka auro mai kyau dan uwa ba laifi bane dama an fi so mata ta fi miji kyau wali jamaliha kaga kennan in dai shi kadai zaka kalla wallahi wata sai ta goranta maka ta ce in banna ma kaddara ne zan da irin ka wani dini ha annabi yace kuma na auren mace dan addinin ta abubuwa hudu kenan ko kamar cikin hudun nan sai annabi yace ce fazafar da zaki dini eh fazfar maza maza ka rabauta ka samu ka dace da ma'abuci addini kada bari ya daka hannun ka ci albarka domin ma'abuci addini za ta taimaka maka wajen kai kanka kula da addini za ta taimaka maka wajen tarbiyyar 'ya'yan kwan haifa za ka ganta 'ya'yanku ba za su rika lacce a makaranta ba ba za a ga tsafta ba ba za a gansu da rashin kunya ba za ka ga komai wanda duk suke harkan makarantu na naziri firamare sakandare a yau suna da babban experience akan wannan duk inda kaga yaro da matsala da dikin dikin uniform din shi ya zo a latti bai ci abinci ba yana fama da hamma duk in ka je aka gama bincike research za ka ga problem na iyaye ne mata wacce lusara lalatacciya ba ta san kimin ilimi a kai ne kai ne za ka tashi kai wanka kai za ka yi mashi eh, girka mai breakfast kai za ka yi waye kai iyakaci an gama kila ka kai shi makarantar so ba ta gama ba tana nan tana abinan ka je ka auro ta bata da addini kai kawai kyau ya ɗauke ka za ta zo ce ta gasa maka gyaɗa a ka da wannan kyan nata ka watsan maka da ya babu tarbiya Ya sa na ya ce na hore ka da ma'abuciyar addini har wa yau wani hadisin dan a nuna mana hatta a musulman ma yi kokari ka zako mai addini in shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin hadisin wato ibn am min as kenan yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniya nan da kuke gani dan wurin jin daɗi ne dan kadan amma mafi alherin ma jin daɗin shine mutum Allah ya zubta shi da mata saliha shine kuma haka zaka gani wanda duk Allah ya bashi mata ta gari to wallahi sai ka ga wannan nagartatta effectin ɗin rayuwar shi sai ka gan shi a natsi cikin hankali da kwanciyar hankali da natsuwa mene sirrin abin mata shi ce ta gari a gida bai da problem a gidan shi amma duk wanda ya gamu da fitinanniyar mata komai kuɗin shi komai mulkin shi komai iliminsa sai ka gan shi a hargitsi a dame za ka gan shi ya zo ana zaune da shi kukuna firin shi hankalin na ce na tuna bala'i haka za ka gani ana zaune ana firin dai gashi nan ne zaune mai damuwar problem ne na gida ya gamu da masifafa. shi yasa sai annabi ya ce mafi jin daɗin duniya mace ta gari in Allah ya baka ita shikenan sauran abubuwa da ciko ne amma ba ka da mace ta gari kuɗin ko kana da su ba za ka da 'yan kuɗin ba kana da mulkin mulkin ba zai daɗi ba kana da ilimin kullum kana nan sai mantuwa da bata da rafanwa a sallah saboda bala'in mata shi yasa wato kinan mu rika sauraron abubuwa na ayoyi da nassi in annabi ya ce ga kaza ya kamata ka bi kaza ɗin kada ka bi son zuciya yau matasa kusan 70% sun tashi neman aure ba ruwansu da wani hadisi na manzo alaika bi zati di na hore da mabuce addini shi kawai kyau kyau musamman yanzu da ake harkar tura abubuwa na hoto da waye shi kyau ne to sai ka je garin kyau ka jama kanka ka zo ba zaman lafiya saboda haka sai mu lura da wannan aya din wato banda wancan bayani da muka ji na nassi to sai mu dawo kuma wannan kan abin da muka ji sannan aka ce wala abdu mu'minun khairu min mushrikin wala ajabakum wato bawa mu'mini shi yafi alkhairi wato a aura da mace za ta rasa ɗa wanda za ta aura sai bawa to ta auri bawa shi yafi mata alheri da ta ce za ta je ta auro kafiri kenan mushriki ai an gane da kyau ko da kuwa yana da dukiya da wani abin duniya Allah ya ce ulaka da una ila nar wadancan suna kira ne fa zuwa ga wuta su kafirai duk inda suke da kuke ganin su a kwana a tashi za su jaka ne zuwa ga abin da za ka yi ka kauta in ka auro mushirika karshen ta wata ran a kwana a tashi ta jaka zuwa ga abin da zai kai kauta haka nan kai ma in ka dau ka kaba kafiri karshen ta jata zuwa ga kafircin Allah ya tsare mu wallahu ya da'u ila aljanna shi ko Allah yana kira ne zuwa ga aljanna kuru ba karar aka ce Allah yana kira zuwa ga aljanna wannan fa duk karkashin aure aka faɗa mana wannan wal maghfirati bi Allah yana kira zuwa ga gafararsa kuma da izininsa ai wato bi shar'ihi kinan wa ma amara bihi ta hanyar bin shari'a sa da abin da ya umarni da shi wa ma naha an da kuma hani wato nisantuwa da abin da ya hana wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatafakkarun Allah yana bayanin ayansa ga mutane ko za su yi tuntuntuni su gane hikimar saukar da wannan hukunce-hukunce din na'am aya ta gaba za ta shiga magana ne kan hukunce-hukuncen haila na'am ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نعم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر Na'am, نعم الله ya ce wa yasalunaka anil mahidi suna tambayar ka game da jinin haila qul huwa ka kace masu shi kazanta ne fa'tazilun nisaa fil mahid ku nisanci mata a cikin kwanakin su na haila wala taqrabuhunna hatta yadhur kar ku kusance su kusanta ta aure har sai sun yi tsarki bai za ta tsaharna tuhunna min haisu Allah idan suka yi tsarki al'ada su ta ƙare suka yi wanka kenan fa tuhunna to ku zo masu min haisu Allah ta inda Allah ya umarce ku ma'ana ta farji kenan ba ta dubura ba inna Allah yuhibbu tawwabina lallai Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirina kuma yana son masu tsarki nisa'ukum harsul lakum matan ku gonakin ku ne fatu harsakum anna shi'tum ku zakke ma gonakin ku ta inda kuke so wa qaddimu li anfusikum ku gabatar ma kanku wani abu na wato muqaddima ta jima'i kenan kafin ku auka ma matan ku to ku yi addu'a ta kwanciyar aure wa taqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaqu ku sani lallai kufa masu haduwa da shi ne a kwana a tashi za a mutu za a yi tashin kiyama za a haɗu da ubangiji gobe kiyama wa bashirul mu'minin sannan kai ma mu'minai bushara da aljanna duk wanda ya bi Allah da lada na ubangiji da sakamako na aljanna Allah ka sa mu cikin mu'minai to wannan aya za ku ga ita ma dai ta buɗe da wayas lunaka. ko daula ta zauna kenan a Madina sahabbai sun sami nutsuwa sai tambayoyi iri-iri na hukunce-hukunce ne da za su tafi da rayuwarsu yadda Allah ya cike su bisa sanin me hukunci na shari'a ana saukar da wahayi daidai lokacin da tambaya za a iya ta ce amfani ko wa anil mahidi suna tambayar ka game da almahid me almahid malamai suka ce suna tambaya ne game da shi jinin hailar ko ko mahallin da jinin ke fita kuna fahimta suna tambayar ka game da almahil wurin da jini ke fita a iya kusantar mata daidai da jini ke fita mana kenan ko ko a shi jinin ne kawai suke tambaya game da shi mai hukuncin sa malamai sun kawo magana daban-daban amma abin da suka fi rajahawa hukuncin suke tambaya menene hukuncin jinin haila in ya zo mai ke da alaƙa da shi na kunce-kunce kuna ganewa mana mace a iya kusanta ta kusanta ta aure ta iya ibada ta iya waye ta iya duk wannan hukunce hukuncen sahabbai suke so su sani kun gane da kyau amsa a dunkule sai Allah ya ce qul huwa adha ka ce masu ita kam al'ada kazanta ce wata aba da Allah ya sa ma mata bisa kudura da irada tashi ya kaddara musu baya da suka iya kamar yadda haila ta zo ma Aisha farkon hailata ana aikin haji ko ana aikin haji ta zo mata ta rika kuka da damuwarta ga haji wanda mai haila ba za ta je ta dawafi ba sai mai cikakken tsarki ta kuma ga ya zo mata ya za ta yi annabi ya ce ke haƙuri haka Allah ya kaddara maku ko ƴaƴan hawa'u ana fahimta wannan wani abu ne rubutacce mata duk wata in dai mace lafiya take bayan ta balaga to za ta yi abin da yake ce ma al'ada wannan jini zai zo mata na wasu kwanaki kuma ya ɗauke shi nan ba wai larura ba ce a haka Allah ya rubuta masu shi domin me a mahaifarta ɗaya shiga bai shiga ba shi kenan shine Allah ya kaddara wannan ainihin duwata ga mata to in ya zo masu ne hukunci Allah ya ce ƙazanta ce shi yasa mata in al'ada ta zo masu ake so su zama masu tsafta saboda su karan kansu suna kyamar abin jini ne mai wari ba jini ne irin wannan an yanke jiki haka ya rika zuba ba jini ne mai wari yake fita masu shi yasa mata marasa tsafta sai su shiga cikin wani yanayi to amma yau da yake mata sun waye da kayayyaki abubuwa iri-iri banda turare da su bakur wanda suke gusar da wannan warin sai ka ga suna amfani da su mace ma ba za a gane tana al'ada ba to amma duk da haka sai Allah ya ce fa tazilin nisa a fil ku ƙaurace ma mata ƙauracewa ta kwanciyar aure yayin da suke cikin haila kun gane da kyau ƙauracewa ba ana nufin ka tattara ina ka ina ka ba ka ba ta ba ruwanka a'a ƙauracewa kawai ta kwanciyar aure kamar yadda ainihin ya inganta a cikin hadisi wato ainihin gashi kamar haka hadisin na salba wato ainihin sabit hadisin anas yake cewa annal yahuda kanu idza hadatil mar'a minhum lam yu'akiluha wa lam yujami'uha fil buyut wato ainihin yahudawa na madina tunda ba alibiya za ta da yahuda ba to ɗabi'a su sun kasance idan su tana al'ada to ba sa cin abinci da ita walam yujami'uha fil buyut ko ba sa haɗuwa ma da ita a gida sai ta zama daban tana can daban ta kawai ake ta zama wata aba kyama tana ganewa wasala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sai su sahabba annabi suka tambaye shi to wancan abu da su al'ada yahuda suke matansu su yaya mu ma mu kuma dangane da matan mu ya zamu fa anzalallahu azza wa jalla wa yas'alunaka anil mahiyud qul huwa adha fa tazilun nisa fil mahiyud sai Allah ya saukar da wannan aya suna tambaye ka game da al'ada ta mata ya abin yake Allah ya ba da amsa kazan ƙazanta ce amma ku kaunace ma mata a lokacin wannan wala ta hunna hatta tahur har ku kusance su har sai sun yi tsarki ai hatta faraga min aya har dai zuwa ƙarshen aya ɗin, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isna'u kullu shay'in illa nikah ya ba sahabbai amsa ya to ga aya mata sauka amma ku sahabbai na? ku yi duk abin da kuke so da matan ku illan nikah sai aure me yake nufi da nikah nan ma'ana illan jima sai jima'i kawai shine aka hana ku amma dukkan sauran abubuwa kuna da dama kwa iya kusantar iyalin ku ku kwanta gado daya mayafi daya komai ka rungume ta amma da sharaɗin za ta ɗaura zane daga cibiyar ta zuwa cinyarta nan wurin shine itizali ɗin. ku kauce masu kar ku su taɓawa ta aure kwanciya ta saduwa a halin suna cikin al'ada amma kyama irin yadda yahuda suke ba za su ci abinci da su ba Abincin ta abin kyama ita ma abin kyama ce waye ba a zama da ita wannan babu shi a musulunci to kun ga aka zo ana cewa haƙƙin mata haƙƙin mata a duniya yau sai a ta ƙoƙari a jingina cewa mata ba a basu addini bai basu haƙƙinsu ba kuma yau inda za ka tafi ka karanta tarihin mace a wurin yahudu tarihin mace a wurin kiristoci eh, kuna fahimta sai ka zo ka karanta tarihin mace a addinin musulunci to za ka ga inda aka ba mace cikakken yanci shine a cikin addinin musulunci gashi daga nan mun ci al'ada su ce su yahudu in dai mace suna al'ada ta zama a baƙya ma amma sai ga musulunci mu ya zo annabi ya ce a'a babu matakka ce ba kyama ba nuna komai komai kama nuna mata to balle yanzu da na gaya muku mata abubuwa na zamani sun zo wanda suke da wayewa za ga suna gyara jikinsu mace tana al'ada mace tana da jinin biki ba ma za taɓa fahimta ba saboda yadda take da tsafta ko shine aka sami wata mata irin wannan mijinta ita da kazama ce ba ruwanta da wani gyara jiki ga ta nan wata gogaza da ita sai ya karo aure gogan naka da halayi ne? ya karo ita wacce aka kawo din ita kuma ta riga ta sa gane yadda ake mamici na farko dai a kwalliya a gyara ciki a gyara ɗaki a gyara kicin a gyara tsakari ko ina sannan ta daidaici sai da mijin zai dawo sai ta tafi ta rungumo shi sai daga ta kawo mashi abinci tana mai bibita Shi ne zai ita wacce da aka tarar maimakon ta gyara ita ma ta gyara ta rika hakan sai fusar da wannan ta taho za ta tari mijin ita shirka ce Allah ya isa Allah ya isa to ga irin wannan in ka ɗauka yanzu Allah ya isa to kalma Allah ya isa mai ma'anata nan ya isa da ikon shi wannan mata ta san yadda ake zama da miji Allah ya isa ko bisa ikon shi da kudurar shi ya nuna ma amarya da ake ma miji ai isa ce ta ubangiji ko Allah ya isa to kaga Allah ya san ta ai ba za ta mata komai ba kamata ita ma sai ta gyara ita ma ta canza ta rika ma mijinta kenan sai a zauna lafiya to shi yasa ya yan uwa za ka ga wannan yana nan yau yana faruwa tsakankanin mata amma mu a musulunci kwata-kwata mata mai al'ada girma mata ma ake domin ga annabi da aisha ta zo ta masa kuka ya share mata hawaye ta ce ke hakuri haka aka kaddara maku sannan ya ce kuma aka zauna aka jira sai da al'ada ta ɗauke ta je ta ɗawa fi sannan aka abin nan aka baro maka kaga ba tausayi ba ne to sannan allah ya ce wala ta hatta ya kar ku kusance su har sai sun yi tsarki wannan tsarki malamai suka ce wani tsarki ne wannan tsarki na wato jinin ya ɗauke ko ko tsarki na tewanka sai suka ce wannan shi a wasu suka ce jini ne wato tsarki ne na jinin ya ɗauke sai Allah ya ce fa'iza ta ɗaharna to idan kuma sun yi wanka kenan tsarki na wankan janaba ko tunda ya tsarki iri biyu ne tsarki jini ya ɗauke mata ta yi tsarki sai kuma tsarki na biyu ta yi wanka daga wannan haila kai nake son ce ba jaraba ba kuma hakuri ko sai kuma tsarki na ta yi wanka daga wannan jini na al'ada da ya ɗauke mata to sai suka ce wannan harna na biyu shine na tsarki na jini ya ɗauke mata to kar ku zo musu shine Allah ya ce fa za ta harna idan sun yi wanka na haila kenan da ta dauke masu fa hunna min haisu amarakum Allah ku zakke masu ta inda wato aka umarce ku ana ta gaba kenan kuna ganewa eh inna ya yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin lalle Allah yana son wato mutada wato tawabi masu tuba sannan wa yuhibbu mutatahhirin kuma yana son masu tsarki kenan sai malamai suka ce da aka maimaita hubbu hubbu ashe wancan daban wannan daban yana son masu tuba daga abubuwa na zunubi da laifi da abubuwa da basu dace ba Allah yana son su kuna ganewa sannan kuma wani hubbul mutatahiri ne yana son masu tsarki tsarkin alwala tsarki daga janaba tsarki duk waɗannan ba da ake so ka zama cikin tsarki to Allah yana son waɗannan kaga wancan daga zunubai kenan wannan kuma tsarki daga abubuwa na kazanta ta ka iya samun musulmi kun gane da kyau da Allah yana son su Allah ka ba mu ikon tsarkaka daga zunubanmu Allah ka ba mu ikon tsarkaka daga abubuwa na najasa har sallahu Allah ya ce matan ku fa gonar ku ce Alhar, Allah ya amfani da kalmar harsu gurin ai mana tashbihi mata da gona gonarka dan kake zuwa ka zuba iri ko ka shuka ko ka dasa ko dan ka girba to haka ko matarka nan kake zuwa ka kwanta da ita Allah ya kaddara da a samu ka sami zuri'a sai Allah ya kamanta mata da gona yadda kuke zakke ma gonakin ku kuje ku shuka iri ku gyara shi ku samu to haka ku zake ma matan ku su ma ku kwanta da su don ku sami zuri'a ɗaya ba wacce za ta muku addu'a bayan mutum sai Allah ce na sakum sallakum fa to harsakum anna to matan ku gonakin ku ne ku je musu inda kuke so wannan aya ita ma lokacin da ainihin su kun san mutanen makka sun hijira sun je madina da suka je madina sun sami mutanen madina suna zaune da yahudawa da su kuma yahudi suna da waccan al'ada ma ta kyamar mace kun gane da kyau in tana al'ada to sannan suna da al'ada ta mace in za a kwanta da ita a kwanta da ita ta gaba ba a kwanta da ita ta baya to daga nan sai ya zama aka samu wata mata ita mutumiyar wato ainihin madina ce amma mutumin makka muhajir ya aure ta kuna fahimtar magana da ya aure ta lokacin kwanciya ta zo shi mutanen makasu ana jema mace ta ko'ina ta ko'ina abinda ake nufi ko ta gaba ko ta baya ko a kwance ko a rigingine ko gobo ko waye daidai abinda ake so ya zama dai ta farji ba ta dubura ba to su mutanen makasu suna da wannan wayewa su kuma mutanen madina ba su sani ba aka haka mijinta da ya zo mata sai ta rika kyamar shi ya zai mata haka zai zo mata ta baya kuna fahimta shi ne aka ɗau magana aka kai wurin manzo sallam sai Allah subhanahu wataala sai saukar da wannan hukunci cewa nisa'ukum har lakum fa'atu fakum Allah shi'tum matan ku gonakin ku ne ku zo musu ta inda duk kuke so ko ta gaba ko ta baya ko a tsaye ko a kwance ko a rigingina ko ta ina in dai matar ce halallin ka ce kun fahimta da kyau abinda aka hana ku zo masu ta dubara to su yahudu wai suna da wata aƙida wai idan aka je ma mace ta bayanta amma kuma ta farjinta kuna fahimta wai an sami ɗaɗan zai zo rara gefe a rara yake ce kome irin gashi na kalana ma idan ne ke kallo wai in dai aka kwanta da mace ta wannan irin kwanciyar ta baya amma kuma ta farjin ta to in aka sami ɗaya ta saman wannan kunce to ɗan za a haife shi harara gefe yake ce ko eh? harara garki harara garki to ya rishi za a haifa to haka suka ƙudurce ne da aya ta zo ta rushe wannan magana babu wannan magana matakka matakka ce abinda aka hana shi ne zuwan mata ta dubura ko kuma zuwan mata ta irin yadda su kafiran yau suka kawo ka sai yanzu an kawo abubuwa ko haka ga kafirai sun zo ga namiji yana jima'i da matarsa ta baki ba ba ta ba yana yi ta dubara yana yi waye har ma wai su ce wai hakan ya fi daɗi ko ita matar ta ce ya fi daɗi ko shi mijin ya ce ya fi daɗi to duk wannan wannan aya tana rushe wannan ta inda aka ce fa'atu harfakum annashitum ku zo ma matan ku ne za ku harsun lakum fa'atu harfakum annashitum ku zo mu matan ku ta inda kuke so amma ta ina ta farji nan kada ya ka halatta muku ku zo masu ta baki ta dubura da sauran wurare duka haramun ne haramun ne matasan musu fahimci wannan domin wasu har yanzu su kokari su wai su rika tambaya wai shin ai matar mutum ce hakan ba laifi wai har su ce wai idan yana kwanciya da matar shi ta haka yanihin ta baki wai zake kyan jiki zake waye karere banza karere ku zai ka tambayi likitoci wannan abin baya sababa wasu kwayoyin cututtuka da ciki kuma ta ina wata ma kazanta ce kai za ka je mata ka ta baki wace ne kazanta ce wannan hmm? ko ka je mata ta dubura wannan ya saba ma shari'a ya saba ma hankali ya saba ma dabbobi da ba su da hankali babu dabba da take zuwa ma yar wata ta baki amma yanzu saboda mutane shi yasa aka ce idan mutane suka ba sa da imani hum kal an'am bal hum adal haka Allah ya kira kafirai kamar dabbobi su ya kai sun mafi dabbobi bata wai zaka kafirai zaka gani suna yi waɗannan abubuwa kuma 'ya'yan musulmi suna gani suna sha'awa wallahi mai hattara 'yan uwa mu sanci waɗannan abubuwa sai Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum ibn kasir ya kawo hadisi karkashin wannan hadisin kwanciya za kwanta aure wanda yake sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam da aka ce wa qaddimu li anfusikum dinnan ku gabatar ma kanku wani abu yayin da za ku je ma iyalanku shine ka ce bismillahi allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibna ash-shaytana ma razaqtana kuna ganewa da kyau ka yi bismillah yayin da zaka kusanci iyalinka kada idan kai rufe ka manta da wannan addu'ar shine annabi ke cewa duk wanda ya faɗi wannan addu'a din fa innahu wato in yi kaddar bai na huma waladun in Allah ya kaddara ɗa tsaka a wannan haihuwa wato a kwance tasu aka kaddara musu samun ɗa kuna ganewa fi zalika lam yadurruhu shaytanu abada shaytan ba zai taba cutar da shi ba a wannan cikin hadisi ne na Imam Bukhari shi yasa wannan shine wa qaddimu li anfusikum ka kusanci iyalinka kada yadda dabobi ke kuke ke zuwa ma ɗan uwansu kawai ka je ka auka mata a'a a kaddamar da wasanni a kaddamar da muda'aba sannan kuma a yi addu'a ta kwanciyar aure kun gane da kyau shine abin da Allah ya ce wa alamu annakum mulaqu kuma ku sani lalle ku masu haɗuwa da Allah ne malamai suka ce ku dubi hukuncen hukuncen aure ake magana da wannan amma aka ja mana kun kunne cewa kowa ya sani ba zai haɗu da Allah abubuwan nan da aka faɗi kana tafi da su daidai ko kuwa kana yin son zuciyarka da al'adu da gargajiya ko kuma abin da kafirin duniya suke yi wa bashirul mu'mini ku yi wato mu'minai bushara da cewa wato suna da ainihin aljanna gobe kiyama kenan wanda ya bi dokokin Allah hatta dokoki na auratayya na zamantakewa to Allah zai iya bashi aljanna sababin wannan ai hakuri mun dan tsawaita saboda dama ayar na ce za ta sami shiga to ta shigan amma kuma an taba lokacin yan uwa a yadda muke tashi so da sai a yi haƙuri abinda makaranta daidai Allah ya ba mu lada abinda kuma ne kuskure Allah ya gafarta malam wannan abin da za mu gabata to tambayoyi sai dai hakuri sai to to ai hakuri yan uwa yan uwa da aka dora musu nauyi kwamiti na ɗalibai masu kula da karatu duka na taimako da kuka bayar su je su so mana kayayyakin aiki to sun sau za su nuna mana ina ga amma dai a takaice rasitai da suka sasso da yadda suka so abin da aka yi an sami sauki ba a samu ba ɗari ake nema a sun samu mana rara duk shi ya kamata kai su mana bayani mu a matsayin amana dama aminai ne amma dai wannan zai daɗa ƙarfafa mana wato gwiwa ga dukkan abubuwan da muke yi in an ce a je a yi to a je a yi kuma a zo a nuna mana za mu ba ku za su ga ɗaya za mu ba su ke bayani na da shi wani ya rika nuna abubuwan kai kuma kana bayani dawo da gaba to ke gurin ko gabarin tashi yawon da sai a ba su isasshen lokacin sai da bisa da ba da shi ne da ɗazin nan da ya mutsa a kan nan ba wannan ko wannan fa nawa yake?